Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi bayani dangane da batun dawowar alhassan Nijar gida daga kasar Saudiya. Muna dauke da rahoto dangane da niyyar hukumomin wato ta kawo gyaran huska domin inganta sha'anin bayar ilimi a Nijar. a shirinmu na musamman muna dauke da bayani dangane da harkokin yawon buɗe ido a ƙasar nijar ga labarin ɗaya bayan ɗaya yau sama da kwanaki goma kenan da aka kammala aikin hajjin bana a ƙasar saudiya sai da har yanzu alhazan nijar na kasar shugaban hukumar kula da aikin haji bello garba ya bayyana cewa jirgin farko zai dawo da alhazan nijar gida a ƙarshen wannan wata da muke ciki Ga ƙarin bayanin da ya yi wa Salisu Isa na Radio Garkuwa ta Maraɗi a buke hulɗar Studio Kalangu. alhazan do sun kare aiki kuma suna nan a maka lahiya yanzu hankali ya koma aje a tar da iyali muna fata wannan gurin nasu ya cika yadda ya kamata shi nan su je lahiya su tada su lahiya yanzu yadda muka yi tsarin da masu jirgin za mu fara talatin ga wanga watan nasa da ka sai ma september an fara shi za a yi tashi kamar hudu don aka amai da kowa lahiya gida yadda muka tsara lokacin da zai tashi don muke so tsari na a yi shi yadda muka yi shi muka zo lahiya mu yi shi kuma mu mai da kowa lahiya kuma gurin mu shine a mai da kowa gida lahiya da kayansa tare da shi to yanzu sai a ce yanda aka ba mu muka shi a rage cikin kwanakin kenan za su ƙara tsari su diba don mu abin da muka ba su mu cikin kwana goma an kwashi kowa da kowa kenan daga talatin din zuwa bakwai ga wancan wata mu an kare bello garba kenan shugaban hukumar koho to alhazin nijar dai suna ta zaman shirin lokacin dawowa gida amma duk da wannan dogon shira wasu daga cikinsu sun bayyana cewa ba su fuskantar duk wata matsala a yin alhazan nijar ɗin ke zaman jira a dawo da su gida guzurinsu na ta karewa kaɗan kaɗan ga dai bayanin da wasunsu suka yi wa salisu isa na radio garkuwa ta maraɗi da ke ƙasar ta saudiya yanzu haka ya ƙare bawo shi sai a hankali kuma muna fatan waggata da aka zo ake son ta ta zo muna so mace maki a yi mamma ita a yi niya mutu guzuri ya kare akwai kashin kudi sosai saboda allah gaskiya yanzu dai ba a fara kukan guzuri ba ta kudin in dai aka ci gaba haka to sai an kai ba kudin abinda da ya kamata dai da so samu ne dai ya kamata a ce an taimaka wa mutane an ɗauke su an tai da su saboda nan dai zaman ko ma akwai guzurin dai zaman baya da daɗi dai zaman ne ake kawai. le dai ban cewa akwai guzuri amma kuma dai alhamdulillah dai. ƙara kuɗi ai shi ya zan abu da inda zan dai daɗa ba ka fara roƙo ga kowa ba shi abai da daɗi da tana tallata tafi ta ce kuɗi sai ta zuba ta ga kaya yanzu ko kuɗin ba ta da dada ya zan sai ta sai da abinta na. To kamar da bayyana muku da alhazan Nijar ɗin suna ta zaman jiran lokacin dawowa gida, amma da wannan dogon jira wasu daga alhazan sun bayyana cewa ba su fuskantar duk wata matsala. Hajiya Salmu Habi da ke birnin Madina yanzu haka ta yi wa Rahilatu Sumana ƙarin bayani ta wayar tarho. ka yi ranzan su da yara mu a namu bangare mahajitan kamfanin mu ba mu da matsala ko ɗaya. alhazan mu suna cikin koshin lafiya sai ibada da kuma ziyarar juna da muke yi mu ba mu je matsala da mahajita suke fama da ita ba duka da yake ba haɗe muke da sauran mahajita na ƙasar Nijar ba a bangaren abinci ba matsala muna da kuɗin da muke sayan abinci kawai ba komai tsakaninmu sai annashuwa da fara'a ilimi fakarin biyu hare. Rashin ba da ilimi mai inganci na ɗaya daga cikin matsalolin da ke addabar sha'anin karatun boko a Nijar. Hukumomin da ke kula da harkokin ilimin na hasashen kawo gyaran huska domin inganta lamarin. Na ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Muntari Muhammadu ya haɗa mana. Ministan ƙananan makarantun Boko Dauda Marte ya ce za su ɗauki ƙwarin matakan da suka dace domin ganin cewa makarantun Boko Nijar sun dawo da martaba da kuma kimar su. Na farko dai nan zuwa gaba duka daratocin makarantun firamare sai sun koyar da karatu a makarantar sai e ta kwana. Na biyu kuma na ce za mu sa a yi mana raskunan duka tsoffin malamai da masu bayar da shawara akan ilimin boko da suka yi rataya da a dawo da su domin su horar da sabbin malaman makarantun boko da ke a cikin duka sassan kasar nan. Kuma za mu yi kididdiga malaman makarantun boko dubu saba'in waɗanda za mu yi tankaɗe da rairaye domin ganin waɗanda suke iyawa mu riƙe su waɗanda kuma ba su iyawa mu san yadda za mu yi da su. Ko miye ƙungiyar malaman makarantun boko suke tunani akan wannan sabon tsari? Mun kai la Halidu shine magatakardar ƙungiyar malaman makarantun boko ta sinasef ya amsa yana mai cewa lokaci zuwa lokaci ya kamata a je a duba a ga wannan mushalla kwale ya yake nan ga aikin shi in kuma yana nan ga aikin shi yanda ya kamata sai a duba a ga in akwai kamar eh, abin da ake kira promotion dan a zuga shi ya ki gaba da aikin da yake nan ga a lokacin da minister ya kawo zancen wai zai kira inspector da conseil pedagogic da sun kai ritaya dan su zo su yi aiki kuma su zo su yi an kadire in eh, mushannin lokal da da koi a biskan wannan zancen bin ma biskan hanya guda da minister tun abu ne ne da ba mai yiwuwa ba ne. a to kun mun rahoton muntare muhammadu kenan to bari mu tabo batun kiwon lafiya a wannan shiri wata annobar cutar amadari ta bulla a garin tilibiri da kuma sauran garuruwa na kewaye dudu sabo kwararre a fannin lafiyar idanu a asibitin tilibiri ya yi wa wakilinmu isa karimun karin haske Eh, eh gaskiya ne a baya-bayan nan mun yi la'akari ana samun karuwar masu fama da ciwon ido cewa da amadare. Sai dai ba duka mutane suke zawa a wurinmu ba domin su duba lafiyarsu. Kun ga kuma da zarar mutum ɗaya ya kamu yana iya yaɗawa iyalinsa. Cutar tana farawa ne da ido ɗaya kafin daga baya idan ba a ɗauki matakai cikin gaggawa ba sai cutar ta yaɗu. Wannan shine irin annobar da muke samu da ke da nasaba da ciwon ido. Don haka haka ina mika kira zuwa ga jama'a da zaran sun ji basu da lafiya su garzaya su tafi wajen ƙwararru saboda matsalar da muke fama da ita jama'a suna amfani da maganin gida ne sai sun ga abin ya yi kamari ya hayaka sannan su zo a wajenmu abin da nake so jama'a su kula da tsafta Dudu sabu kenan kwararre a fannin lahiyar idanu a asibitin Tilibiri wato a shida da abokin aikinmu ko kuma wakilinmu Isa Karimun. kotu ta sallami ɗan jam'iyyar lumanar nan hamza siddiku da ake kira algeria an kama shi ne da laifin shiga cikin al'amarin kiran jama'a zuwa ga da kayar baya hamza siddiku wanda shugaban matasa na jam'iyyar lumana na shiyar yamai ne ya wato shiyar yamai ta biyu ya share watanni goma a gidan kasan sayi a yau din wato wani ayarin ababen hawa ya yi masa rakiya har gidansa ga kuma bayanin da ya yi wa musa hassan horin kikin ba hita mu kason shine babban horin kikin mu ba dan hita kaso wannan mun san muna yin shi tunda al'umma kowa ya san bisa kan kulle kulle ne mun kai kason nan don ba mu ga tsawon watanni goma da mun kai kaso ba amma horin kiki na yau shine da na hito sai na iske partin ya girma ba yadda na bar shi ba wannan ne yake ƙara bani kuzari kuma don ka na ji daɗin wannan shine babban horin kiki na don ka partin da ya sa an ka kama mu an ka kama gidan kaso saboda gidan kasan kuma mun ka hito sai mun ka iske girma kawai yake yana yi shine babban horin kiki na yau da ya ce babban abokin huldan ku na siyasa ya ministry ya bar duk abokan huldan mu na an adawa duka manya ne babu karami kikin su wa'anda sun ka da kuke kewa MNSD zabe ne sun kai da kansu bayan sun yi nazari sai dai mu roƙa Allah ya sa kowa ya yi zabe wanda ke mishi alheri muna tare mun zauna ba mu ga juna ba kuma har yau ba mu ga juna ba A yau aka gudanar da matakin farko na harkokin tantance waɗanda za su shiga wasannin farankofoni karo na takwas a cibiyar al'adu ta Umaru Ganda wato CCOJ. Wakilai daga jihohi biyar ne ke cikin wannan al'amari. A gobe ne hukumomin ofishin ministan al'adu za su bayyana sakamako. Darakta janar na ofishin ministan Musa Haruna ya bayyana cewa za a gudanar da matakin ƙarshe na tantancewar nan da kwanaki uku masu zuwa. eh wajen eh, wannan wasannin wasa kashi tara ne wanda za mu ba da eh, a zo a gani da kwai gatana gatan gatan ku kowa ya sani ya san kuma ana yin ta da kwai kuma wurin lafa tarihi ko rubuta wani abin ga bisa kan eh, wannan fawa da kwai kuma bisa kan waka iri-iri da kwai kuma bisa kan rawa ta zamani da kwai kuma bisa kan lawa ta zamani da gamin galgajiya yau da sahi abu biyu ne muke yi da gatana da muwallafawa shine ake cewa ba da labari bisa nugal don ku banda shi da an ida kuma za a gani bisa hoto za a ganin bisa ya ake sake-sake za a wanda ake rubuta bisa abin ga ana hudawa bisa takarda Kun sare wato Musa Haruna wanda yake shine Darakta Janar Ofishin Ministan Al'adu a Hirashi da abokiyar aikinmu Maryama Gello Kenda. Yanzu kuma sai a dakace mu. Sauraron shirye-shirye Isidro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isidro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai shirinmu wato na musamman. Yau 27 ga watan Satumba ranar duniya ce ta yawon buɗe ido. Takirar da ta bana shine yawon buɗe ido domin kawo wato domin kowa da zumar bunƙasa wannan fanni. hukumar duniya mai kula da yawon bude ido ta bayyana cewa kashi goma sha biyar bisa ɗari na al'ummar duniyar ba su da damar yawon bude ido kamar yadda ya kamata saboda ba su da halin yin balaguro Domin samun karin bayani dangane da harkokin yawon bude ido a Nijar, Maryama Gello Kenda ta tattake zuwa Village Artisanal da kuma cibiyar bunƙasa harkokin yawon bude ido ga muntar Muhammadu da fassarar rahotonta. Su biyu ne muka tarar a cikin wani shago na sayar da kayan kere-keren hannu na azurfa. Sakariya Langu mai shago ne inda yake ciniki da waɗansu mutane biyu da suke son sayan 'yan kunne a yayin da a ɗaya ɓangare a galala yake faman kere-kerensa. Bayan wani ɗan lokaci na ja in ja tsakanin su da mai shago ya sallama musu 'yan Zakari Zakariya dai ya bayyana cewa a hali yanzu ba samun ciniki ba kamar da ba. Babu masu zuwa yawon bude ido. A da turawa ne da suke zawa yawon bude ido suke sayan mu Amma yanzu kawai 'yan Nijar ne kaɗai suke sayan mu Yanzu babu ciniki ba kamar lokacin baya ba. Yanzu muna yin wajen sati ɗaya ba tare da mun sayar da komai ba. Sai can ba ka rasa ba za ka samu ciniki na zobe ɗaya ko kuma 'yan kunne a gaskiya harkokin duk sun lalace mana. A cibiyar bunƙasa sha'anin yawon bude ido a Nijar duka dai matsalar ɗaya ce inda uwar gidan Abdu Aisa mai kula da cibiyar ta danganta wannan matsalar dalilin rashin tsaro. Euh, Tare da matsalolin rashin tsaro dalilin 'yan tawaye yau shekaru biyar kenan da a cikin wata uku ƙyar za ka samu mutum ɗaya da ya zo tambaya samun bayanai akan yawon bude ido. Amma a lokacin baya kowane lokaci zaka ka tarar da mutane har ma ya kai muna kawo kayayyakin kere-kere na hannu inda jama'a suna saya. Amma yanzu duka harkoki su lalace. Domin farfado da sha'anin yawon bude ido a Nijar, shugabar cibiyar bunƙasa sha'anin yawon bude ido tana tunanin samar da wani wuri na haɗuwar jama'a a duka ƙarshen sati. A gaida Muntari Muhammadu dauke da wannan rahoto wanda kuma shine karshen labarin mu na maraicen yau ana muke cewa a huta lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Sugar. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da rediyo Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Tare da rediyo Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da rediyo Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka akan lamba ta da biyar da biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani akan lamba ɗari gajeren zango